Studio Kalangu tsari na musamman. Mabuta sauraron Studio Kalangu barkamu da sahiyar yau muna gode muku. <coughs> Za mu kasance tare da ku ta kafofin labarun rediyo a abokanan hulɗarmu da ke watsa shirye-shiryenmu na studio kalangu cikin yankunan ƙasa baki ɗaya. Haka zalika kuna iya samun mu bisa yanar gizon internet wato kan shafin www.studiokalangu.org. Karfe goma nan birnin Yame masu sauraro za mu kasance tare da ku har tsawon awa ɗaya da rabi. Shirin na musamman akan yadda zaɓuɓɓukan kwansuloli na ƙananan hukumi ke gudana a yanzu haka a nan ƙasar Nijar zaɓen da 'yan ƙasa za su yi na wakilansu karfe takwas aka tanada buɗa ramfunan zaɓe a karfe bakwai na yamma kuma za a rufe su a faɗin ƙasa baki ɗaya banda yankin Difa. tsawon awa ɗaya za mu fayyace muku al'amuran da ke gudana game da wannan zaɓe za mu kasance tare da wakilanmu da ke cikin yankunan ƙasa daban-daban abokan aikinmu kuma da ke nan birnin yame kai tsaye za mu kasancewa tare da su yanzu dai za mu isa kai tsaye wato a can birnin birnin agades inda za mu tarda wakilinmu wato musa mamman Musa Mamman a yanzu haka dai kana a can birnin Agades ko za ka iya gaya muna yaya al'amuran ke wakana? To mana gunga kamar yadda kuka ce an soma zafufuka a nan Agades kamar cikin eh, sulhu da za a cewa inda tun karhe takwas da muka isa a nan eh, hukuma ta zaɓe ta kwamitin Agades mun soma ganin da akwatan zaɓe wayansu ba su ba a cikin wajen zaben duk da cewa dai a hirar da muka yi da shi shugaban na musamman na hukumar ta zaɓe cewa da seri ya ce duk da sun ɗauki matakai domin su isa da su a washen amma dai an samu ɗan laifi kaɗan na isa da su a washen. To muna son mu sani a yanzu haka an so mazaɓen ko ko kaka ko tangarɗa. an so mazaɓen an so mazaɓen inda eh, duk da dai waɗansu biyo da da muka isa daidai da cewa an so zaɓen amma ba al'umma ba su halarta ba kwarai haka a cikin wajen zaɓen kamar kwarori ne suka isa a wajen zaɓen ba kamar ba a soma tururu ba a wajen zaɓen. To wanda suka halarta shin sun ɗauki matakan kariya da wannan cuta ta coronavirus? Wanda suka halarta ba wanda ɗauki matakai amma dai a mambobi na biro de wannan su ɗauki matakai tunda in ka shigo kana ganin su duka da Eh, bavet bavet kowa cikin bakin nashi kuma eh, da cewa kamar sun yi doki eh, sun yi respectan tazarar cewa da station din ba su gamu ba wasu guda amma dai masu zaben su wannan dai gaskiya ba mu ga wani wani mataki da aka ɗauka musu su ba. to ba wani tashi hankali da ya abku ko kuma wata tangarɗa a wurin. a yanzu dai babu tashi hankali tunda da kamar yadda na ce maka sahiya ce mutane ba su isa da yawa in ka je fiye da bai wuci ba a cikin eh, mutum ɗari uku ko hudu da suke zaɓe a cikin fiye da fatin bai wuci ka gani ba a cikin layi mutum goma haka zuwa goma sha biyar. To madalla mun gode Musa mamman wakilinmu daga Agadas yanzu kuma za mu karkata a wato yankin Maradi inda za mu tarda wakilinmu Muhammad Mamman. Muhammad Mamman mun tashi lafiya? Alhamdulillah gungu. To madalla Muhammad Manaman ko za ka ba mu bayanin irin yanda wato zaɓe ke wakana a can maraɗi? Na gode kamar yadda dai aka sani uh, zaɓe dai an buɗe uh, wurin zaɓe tun karhe takwas. Amma uh, mazaɓen wanda ake ce ma santra ɗan gulbi an samu tangarɗa. Menene tangarɗa lokacin da mutane sun so su yi zaɓe sai aka lura da akwai eh, bulletin in wani parti wanda baya cikin listikin wanda ake cema party independence ne don da aka lura da wannan eh, da gaggawa aka ɗauki matakai aka tsaida wannan eh, zaɓe aka ce a tsaida sai an samu wannan list in wanda akwai bulletin independence area. To, madala Muhammad, a wuraren da kuka je an yi tururuwar jama'a ko ko kaka ne a maradi mutane sun hoto tun da sahi in bayan arrondissement ta uku da aka tsaye da zaɓe in an je kamar arrondissement ta ɗaya ko ta biyu mutane sun fara zaɓe ko da dai an kawo yin zaɓe a cikin latti tunda in an ɗauki kamar arrondissement ta ɗaya mazaɓa kamar ta ecole buzudan zambaɗi kamar wajen eh, karfe tara ne ma aka fara kawo eh, abun akwatin zaɓe don za iya cewa dai an yi lati amma dai can mutane sun har zaɓe. To bayan wannan wato muna son mu sani shin wai akwai matakan da mutane suka ɗauka na wajen kariya da cutar coronavirus? Mutane wanda suke zuwa zaɓe babu matakai da suka ɗauka kuma ko cikin filin mazaban babu wannan abubuwan da ake wanke hannu kamar wanda ake cema eh, dispositif na lavage da babu shi amma kamar eh, masu mambar da biro cikin biro-biro su an ba su takunkumi sun sa. To madalla mun gode Muhammad Mamman daga wato Maradi za mu karkatawa har yanzu a cikin yanki na Maradi a garin da kwaro. A da kwaro wakilinmu da ke can ko kaka al'amuran ke wakana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. eh a halin yanzu a nan da kwaro komi dai ya kama duka ga alamu eh, masu zaɓe sun fito gadan-gadan a halin yanzu yana a biro de vote akwatin zaɓe mai lamba 79 a ikon ali mamadu eh, biro uku wannan wurin ya kumsa yana a wajen biro na 79 to alhamdulahi mutane sun fito kuma dukan komi yana kan kama da kyau da kyau duka ga suna ana zaɓe guda biyu waɗanda ke jiran mutane. To madalla kamar mutanen da suka zo wurin zaɓen sun ɗauki matakai na kariyar kansu da cutar coronavirus. A dukan matakan babu ɗaya wanda ni ga an duka a cikin wannan mazaɓa. Babu wani eh, abun wanke hannuwa ko kuma wani eh, tazara da aka sa da wani babu dai waɗansu matakai wanda aka duka bisa ga wannan cuta. To game da wato yanayin tsaro a runhunan zaɓe ko kaka akwai jami'an tsaron da ke kariya? Akwai jami'an tsaro masu kariya musamman ma eh, polis suna nan gadangadan suna dibi abin da ke wakana. Eh, kuma a wannan ruwan zaɓen na ga eh, shugaban fini ya zo tare da shi ma jami'an tsaro suna bi biro-biro na ruwan zaɓe suna dibi su ga akwai matsaloli da babu. To kuma alhamdulillah ba su samu dai wasu matsaloli ba a waɗannan ruhunoni. To madalla mun gode yanzu kuma za mu karkatawa a birnin zandar inda za mu tarda wakilinmu Mustapha Mamman Sani. Mustapha Mamman Sani ina kwana? Lafiya lau alhamdulillah. To ko za ka iya ba mu bayanin yanda al'amura zaɓe ke wakana a can da magaram zandar? a nan da magaram zandar al'amuran zaɓe suna wakana yadda ya kamata an fuskanci matsaloli a waje da farko na eh, matsalar kamar takardun zaɓe a gurare da dama inda na ziyarta inda har wajen karfe tara da rabi ma wasu guraren ba su fara ba yanzu daga inda na huto ma biro de vote numero 60 wanda hukumomi suke zaɓe shi ma can sai a wajen karfe tara da minti arba'in da biyar aka fara na baro can kamin in taho ɗayan biran ba ma buɗe shi ba saboda babu sal ana samun wasu matsaloli da dama wanda suka fuskanci kamar abin eh, jama'an tsaro wani gudun da ba a gane su ba Eh, kamar dai da sauransu dai kamar su ne wannan matsaloli dai da na gani a zagaye da nake na yana yi. To kuma a ganin ka mahukunta ba su ɗauki matakai na samun daidaiton wannan al'amari ba? A yanzu muka yi magana da shi wakilin Seni babban na duka da magaram wato shi shine president na Seni duka yanzu yake tabbatar mana da cewa suna nan suna ganin yadda za su shiga su wuta komi ya kasance akan an yi shi a lokaci akan ka'ida wancan takardun zaɓe da aka ce babu wanda suka kawo eh, tseko wajen hara zaben su ma ya tabbatar mana da cewa jirage guda biyu aka tado daga yamai wannan jirage duka biyu sun zo kuma duka an lallabta ma motoci kowace ta ta da ya kamata ta ta kai wannan takardun zaɓe don eh, zaɓe ya wuka nan da ya kamata. kuma ya tabbatar mana da cewa kamar a lokacin da aka rubuta an fara zaɓe sai an yi awa goma sha ɗaya tabbas tukwana za a tsaida kenan wannan ba matsala ba ce takamamma wadda har za a iya cewa kamar eh, an samu wani wani wani gidi na abin da ya shahi fuskar zaben. To wa zuwa yanzu Malam Mustapha a cikin runan zaben da ka zagaya baka ga wani rikici ko wani tashi hankali ba da ke akwai tsakanin masu zaɓe? a rikici ko tashin hankali babu sai dai akwai dai dan bacin rai kadan kadan ana samu na wajen wanda suke zawa zaɓe idan suka tardo kamar biro ba a bude ba ko kuma akwai wata matsala musamman ma wannan abin da ake ce ma gurin izaluwar nan wasu ba su iya ba dar mashi. To, madalla mun gode Malam Mustapha da bayanin da ka bayar. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. Attawa. Sur la radio Tambara. 107 FM. Studio Kalangu. Ina tunasar da ku da tsari ne na musamman na studio Kalangu dangance da yanda yanayin zaɓuɓɓuka ke wakana a cikin ƙasar Nijar baki ɗaya a yanzu kuma za mu karkata a yankin Adar a birnin Tawa inda za mu tar da abokin aikinmu Abdullahi Ausuk. Abdullahi Ausuk ina kwana? Lafiya lau eh, gungu Muhammad Dantani. To yaya al'amarin wato zaɓe ke gudana a can Tawa ɗin? to a hali yanzu dai za a iya cewa zaɓe yana gudana kamar yadda ya kamata kamar yadda aka tsara saboda komi yana tafiya cikin natsuwa cikin tsari a daidai wannan lokacin to a cikin runan zaɓe ana iya cewa runan duka sun buɗe a daidai lokaci ko kaka ne karfe takwas daidai wato musamman ma in aka ɗauka da'ira shiya ta binan tawa aka fara to ina jin abokin aikin namu ya kubce muna za mu ci gaba kamar yadda na gaya muku a cikin tsarin musamman na shirye-shiryen studio kalangu inda kuke sauraron mu a bisa kafofin labaru a abokanan hulɗa na cikin ƙasa baki ɗaya muna tare da ku har zuwa wato awa ɗaya da rabi muna baku fayyacewar bayanin irin abubuwan da ke wakana a cikin zaɓuɓɓukan nan da ake na ana yi na konsuloli ko kuma in ce na ƙananan hukumomin ƙasar Nijar inda talakawa 'yan ƙasar Nijar gaba ɗaya za su shiga su zaɓi wakilan da za su cin moriyar wato amfanin jagorancin da za su yi a yanzu kuma za ni naɗe 'yan tabarmina in bar baza bar me wato Musa Hassan zai zo ya baku kuma bayani irin yadda al'amuran ke wakana a nan cikin birnin Yame da kuma cikin yankunan ƙasa baki ɗaya Musa Hassan ɗauke da labaru da harshen zabarmanci. Studio Kalangu, tsari na musamman. Jama'a barka da yau, barkan ku kuma da kasancewa a cikin wannan shiri. A yau mun karbi Ibrahim wani mutum da ya warke da cutar corona wanda kuma ya amince ya zo ya yi muna bayanin yadda ya rayu da wannan cuta. Barka Ibrahim kuma sanu da zuwa. Lafiya lau, ina kwana kuma na gode da kuka gayyace ni a hilin naku. Yaya kake? Yau kam daren da kam nike, ina godewa Allah. Muna tunatar da cewa yanzu haka ana kiyayewa da matakan rigakafi a cikin ɗakunan maganar mu. Shin yaya ka rayu da wannan cuta? To, kamin in ba da amsa, zan sa kaimi da cewar cutar coronavirus gaskiya akwai ta. Ina mamaki da wasu mutane suna sa shaku da kasancewar wannan allobar. Gaskiya a gare ni abin wahalar ba wai cutar bace kanta, kasancewar kai kaɗai a kubule shine wahalar. Ban na samun ziyara, ban na samun ganin iyalina. a killace nike kwata-kwata har ma ina jin kamar ni kaɗai nike rayuwa a cikin duniya yanayi ne mai ban wahala amma ta yaya ka samu ka shirya wannan hali mai matuƙar wahala da farko na kasa yarda da wannan halin amma goyon bayan makusantana ta hanyar kiran da suke mini ta waya kowace safiya ya taimaka mani sosai na shiga nishaɗi da na saba yi kamar sauraron shirye-shiryen studio kalangu bisa lamba uku biyu biyar ta layin airtel da ake samu kyauta karatun da tattafai kuma ina kaucewa wani tunani maras fa'ida kai a takaice dai duk abin da ya waje ba ga bukata kuma da sanya tunani na kwarai. a kenan idan na gane yana da kyau yallai da makusanta su tallafa wa 'yan uwansu marasa lafiya haka take na amince da ba da wanga shaidar ne tare da bayyana abin da na fuskanta don na san akwai mutane da dama da ke fuskantar wannan al'amari ba abu ba ne mai sauƙi tsoro shi ke shiga zuciyar mutum to kar mutum ya yi sakacin sa zuciyarsa ga shigar wannan tsoro mutum ya sanya kansa ga cikin nishaɗi da ya saba mutum ya samu abin da zai yi da zai ɗauke masa hankali mutum ya kare kansa ya kare makusantansa. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.